Yanzu haka kwanciyar hankali da tsanaki ya dawo a yankin Azawak na jihar Tawar jamhuriyar Nijar inda kwanaki biyu da suka gabata waɗansu 'yan ta'adda da suka bullo daga ƙasar Mali suka kai hari a garin Midal da ke cikin gundumar Tasara kamar yanda wani ɗan jarida mai suna Al-Husaini Azinzim yake bayyana muna a yau da sahe. Abin da gaji har zuwa yau dai za a sha dai mun samu dai kwanciyar hankali ta dawo da sun fara dai shiga harkokin su ayyukan su don ka sai dai sauye dai da su wannan aikin su ne suna cikin harkokin ayyukan su dai har yanzu amma masha Allah game da dai abin da ya sami zarga zarga zarga jama'a alhamdulillah mutane suna cikin ayyukan su yanda sun ka saba ko shekaran jiya gwamnati ta yi kira ga jama'a su ba da haɗin kai saboda wannan matsala ta tsaro matsala ce wadda ta shahi kowa to lalle yanda ka faɗi anan tile dai game da dai abin da ya sami jama'a gari dai wannan jihohi da yawa wanda sun sha zuwa nan suna bada ma horo don ku suna bada horo ga mutane wanda bisa wannan harka abin da ya shahi zamantakewa tsakanin soje da horar hula ga abin da ba a raida da shi ba a zuwa kai akwai komiti komiti wanda zan ce maka musamman ma wanda an kai cikin jihar don kuwa anda sun ji a wannan da shi ko ku sun kaga abun da suke dan shakku shakku zo su ka faɗa musu haka ma a garin Cintabara dan Malam Sidi Muhammad wani ɗan jarida da ke wannan yankin ya bayyana muna cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki dukkan matakan da suka wajiba domin tabbatar da tsanaki da kwanciyar hankali a wannan yankin mai mutane a nan kowa yana harkokin ba tsoro kuma gwamnati ta zuku disposition ke disposition ke da gwamnati ta zuku an da can wata kamfani daga tawa ta da can Nijar. sayi ne to ya sayi sikirize yanzu sun komo su ka san da kwanakin na san dai sai an yawo kwarai kwarai irin da santirin nan akwai nan wajen mu na force de défense et de sécurité to yanzu patrol mix da kasan duk cikin department ko ce department suna da patrol mix kinta suna su unity department mai kwanakin nan bai san suwa laramai ko san suwa la gendarmerie ko san suwa la garde wannan dai sha Allah kasan de ba su nisa da wurin nan sai sai ta kwanta a nasa bangaren Abdullahi Kado shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta yanci da walwala ta ƙasa ya ce 'yan Nijar ya kamata su ƙara ƙarfafa ma jami'an tsaro a cikin wannan yaƙi da ta'addanci. ka san har muna kira ga 'yan Nijar ga duka mutane wanda su ma'abuta hankali kan mu sake mu hwasa karfafa ma jami'an tsaron mu gwiwa mu ita ce lingi da mu na ga lokacin da abin nan har-haren nan suka fara da sabi har da gidauniya a kai yanzu abin da muke kira ga gwamnati a sake maido gidauniyan nan a sake maido wannan kiɗe-kiɗen nan da ake yi a sa 'yan Nijar suna ta rahuwa ma jami'an mu gwiwa sojojinmu da jami'an tsaron mu Allah ubangiji musu albarka Allah ubangiji ya ƙara musu ƙarfin gwiwa na fuskanta wanga hali da suka shiga ciki da mu duka 'yan Nijar muka samu kanmu ciki. Su dai garuruwan da ke da iyaka da kasar Mali dauko daga jihar Tawa zuwa jihar Tilaberi yanzu haka suna cikin dokar ta ɓaci domin baiwa jami'an tsaron kasar damar gudanar da ayyukansu na tsaron ƙasa kamar yadda ya kamata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.